ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى kuma kar ka kalli abin da muka sanya wa bangarorin waɗannan masu ƙaryata annabawa a matsayin ɗan jin daɗin da suke gwangwajewa da shi na ƙawar rayuwar duniya don mu jarraba su da shi. Lalle abin da muka sanya musu na wannan ɗin mai gushewa ne, amma ladar Ubangijinka wanda ya maka alkawarinsa har sai ka yarda da shi ya fi alheri da wanzuwa don baya yankewa. kuma yana sama da abin da muka basu na jin daɗin rayuwar duniya mai ƙarewa.